Me yake nufi da haramtawa mutum zama a wani waje? Hanin zama wani wuri mataki ne da ayoyin doka na shafin lambobi 26 zuwa 33 na kundin shari'a suka gindaya. Bayan wani hani da shari'a za ta ambata. Na ɗaya dai zan baku misalin barace-barace. Idan aka kama mutum wanda ke barace-barace ko kuma yake cin moriyar barace-baracen wani, an baiwa juju damar cikin matakin hukuncin da zai ɗauka. Banda hukuncin zaman kaso da ta shara da zai yi yana iya kai tsaye kuma ya ɗau hukuncin hanin zama wani wurin ga mutumin da aka tabbatar da laifinsa. Bisa ga laifuka da dama kamar misali ta fuskar sata aza wannan hukunci na hanin zama wani wuri to a nan jujun bai da hurumin aza wannan hukunci. A cikin wani irin hali ne alkali yake iya yanke hukuncin haramtawa mutum zama a wani waje? Mafi yawanci bisa lamarin kazamin laifi ne ko kuma laifin da ya tsananta sosai. sosai lokacin da duk kuka idasa hukuncin zaman kason matakin hana zaman wurin na iya biyowa baya bisa kankanin laifuka kuma sai in kundin shari'a ya zayyana karara da ama mutunan hanin zama a wurin saboda wani laifi da ya aiwata wani bi mutane na zaton da hanin zama wani wuri kamar an ma mutum hanin shiga cikin ƙasa ne a'a a cikin ƙasar kanta ana iya hana mutum zama wani yanki na ƙasar ko na cikin garin ma ko ma a cikin wata anguwa. Misali, an aka kama ka da laihin shan maye na ta da hankalin jama'a doka ta tana da cewar a hana ka sake shiga cikin wannan gidan shan mayan don karka sake irin laifin da ka aiwata babin mutane na biyu kuma da ake iya gindayawa wannan mataki su ne kamar wanda ya yi sata ta farko ya tafiyarsa ya kuma komo ya yi sata ta biyu sannan ya zo ya ta uku to ana iya mashi hani da zama cikin wannan anguwa misali an aka damƙi rukunin mutane masu aiwata laihi da ba 'yan ƙasar nijar ba ne ana iya yi masu hani ga zama cikin ƙasar don a kare 'yan ƙasar ta nijar lalle mafi yawanci mataki ne da ake wa wanda ba 'yan ƙasa ba shi yasa mutane suke ganin kamar sai ga wa'anda ba 'yan ƙasa ba ne ake ɗaukar wannan mataki. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à penser que c'est une infraction qui ne s'applique aux étrangers.